Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci tare da nisa da ha Ibrahim Musa. A yau za mu yi magana ne akan abubuwan da watan Rajab ya kunsa. Watan Rajab ɗaya ne daga cikin watanni hudu mafiya daraja da alfarma a cikin watannin Musulunci. wata ne da ke kimshe da baiwa da rahamar ubangiji a kowane dare da yanansa, manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa watan rajab ɗaya ne daga cikin watanni hudu mafiya daraja da alfarma a cikin watannin musulunci wata ne da ke kimshe da baiwa da rahamar ubangiji a kowane dare da yanansa, manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ku sani rajab watan allah ne mai girma ba wani wata a cikin watannin da ya kai shi alfarma da falala yaƙi da kafirai a cikin su haramun ne ku saurara lallai rajab watan allah ne sha'aban watana ne ramadan watan al'ummata wanda duk ya yi azumin yini ɗaya a rajab ya cancanci samun yardar ubangiji mai girma fushin allah zai nisanta a gare shi za a rufe masa ƙofa da ƙofofin wata imam musa alkazim alaihi salam yana cewa wanda ya azumci rana guda a rajab za a nesanta shi daga wuta na tsawon tafiyar shekara guda wanda ya azumci kwanaki uku a rajab aljanna ta waje ba a gare shi ku sani rajab wata ƙorama ce a aljanna ruwanta ya fi nono fari ya fi zuma zaƙi duk wanda ya azumci ne guda a rajab allah zai shayar da shi daga wannan ƙoramar